har abada ko da tsirara za ta yi yawo tunda ba a san gaskiya wayar shi ce ta shiga ringin a hankali ya zaro ta yana kallon sunan Nasiba a jiki cikin mamaki ya dauka da sauri tare da yin shiru zakar muryar ta ji daga cikin speaker wayar tana faɗin maidiya kana kan layi kuwa har yanzu fushin kake da ni akan abin da ya wuce Salim a da ina tunanin kyale ka kamar yadda ka kyale ni amma daga baya na fahimci kai ne zaɓin raina ba zan iya barin ka ba domin kai din jinin jikina ne rayuwata ba ta yi sai da kai dan Allah Salim kai hakuri a jira zuciya ya sauke a hankali ya ce sai yanzu kika gane kuskuren naki kenan sai yanzu kika dawo hayyacinki ai da kin ci gaba da bashin ya fiye miki ni kika ma laifi sai ba amma kin fi ni fushi cikin kukan shaguba ta ce dan Allah kai hakuri diya wallahi na daina baki ɗaya. kuma albishir ɗin da zan maka abba ya ce ka turo magabatan ka yanzu da sauri ya miƙe cikin farin cikin da ya kasa boyuwa ya ce kina nufin yanzu kin shirya auren kin hakura da karatun cikin sanyi ta ce na janye baby domin karatu na shine zai sanya rabu da kai aurenka kuma shine babbar sa'a a rayuwata wallahi na janye tsalle daka cike da farin ciki ya ce zan shigo anjima ya datsa wayar wace ce nasiba nasiba tsohuwar yarinyar salim ce don wata rana ya raka dadi aiki kamin ya fara aka kawo ta tana wani fitinannen ciwon ciki sosai ya tausaya mata daga ganin shakuwa amin daga nan shakuwa ta shiga tsakaninsu har ta kai sun yi musayar nambar waya soyayya ta kullu tsakaninsu kullum suna makale da juna sosai suke zuba soyayya inda kullun Salim yabanta yake dan tana da kamun kai a iya zaman da suka yi da ita bai taba ganin ta sanye da gyale ba kullum cikin doguwar hijab abin na burge sa lokacin da ya samu su dade da magana sun yi matukar mamaki da farin ciki daga nan suka nemi ganin iyayenta Salim ya faɗa mata shikenan fa ta canza mai ta nuna ba yanzu ba gaskiya ta yi yarinya da yawa sai ta yi dogon karatu ba ta da bukatar aure baram baram suka yi da ita Ba ta sake neman sa ba sai yanzu da ya riga ya shafe babinta a rayuwarsa tun bayan wata bakwai da rabuwarsu ko flashin ɗinta bai taɓa gani ba amma yau da ta dawo mishi take ya ji santa ya dawo ran shi sabo fil ummi zaune suke da daddare ta buga tagumi dadi na ta latsa waya a hankali ya juyo gare ta ya sanya hannu ya cire taguman ya ce kai rita lafiya yau ba na ga gidan kamar babu walwala halasu daidai ba su shigo ba ummi ta ce a'a sun zo a nan ya tambaye lafiya kuwa ta kwashe komai ta faɗa mai cikin mamaki da rashin jin daɗi ya ce yanzu Salim ɗin ne ya buɗe baki ya faɗa ma daidai wannan magana wallahi kairi yanda kike kika san uwa haka na ɗauki daidai ban taɓa jin zafi don ta zagi yara na ba don ita ma matsayin kakarsu take kana yayi babban kuskure da yarinyar nan ta ji irin magana da ya faɗa mata wallahi wallahi kairi kin ji na faɗa miki Salim na tsananin santa kuma ki zuba mai ido ke dai ki ci gaba da gyara yarinyar taki kin ji ko za mu shayar da shi mamaki zai yi hawaye da idansa daidai kuma zan ba ta hakuri Umi ta daga kai tana jin natsuwa na saukar mata washe gari dadi bayan sun dawo asuba ya fara ma Salim fada sosai ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba tare da umartarsa ya shiga ya ba daidai hakuri dan tunda ta kasa magana ta ji zafin abin da ya mata kai ya daga mai da faɗin insha allahu daga nan ya hau so sakiya dadi ya ce kamar akwai magana a bakinka kansa ya sosa ya ce dadi dama iyayen nasiba ne suka ce in aika ya karasa cikin rawar murya cikin mamaki da ɗacin rai ya ce sai da suka mula suka sha iska za su ce ka aika a da da ɗiyar tasu ta bijire ba su neme mu ba sai yanzu da suka ga dama to ba a zuwa ka ji ko na ce ba a zuwa ni da suka cima mutunci na shirya tsaf ne da su Alhaji Liti amma suka ce ai hakuri ta yi yarinta sai yanzu wato sai yanzu ta zama doki ta gawurta kenan wuce ka bani wuri ba za ni ba ya wuce a fusace ran shi a bace dan ya tsani rainin wayo kafafuwa ba kwari Salim yayi ɗakin sa hajjo inda ya same su zaune kowace da saccas ba a hannunta Halima ce kawai a ɗaki ita da mamarta dan da masu basu cika fitowa ba daidai tunda Salim ya faɗa mata maganganu ta ji wani iri a ranta ranta ya ɓaci lokaci ɗaya ta ji haushin kanta na zikewar da take da lamarin su ya kamata ta kama kanta ta san ita ba kowa bace a wajensu balle ta ba basa umarni dan ita dama har ga Allah jikoki ta ɗauke su ba wani abu ba don ba su da bambanci da Halima a wajenta shi yasa ko da ya faɗa mata maganar ta yi shiru kuma ta yi alkawarin kama kanta sai dai ba za ta goyon bayan iskanci ba kuma sai ta ɗauki matakin abin da ya ma sa'ada ta sallama ya shiga yana sanye da gold din yana sanye da gold din jallabiya ta masa shegen kyau kamar dan shi aka yi ta daidai ta ɗauke kai suna amsawa haka ma hajjo gaishe su yayi kasa kasa suka amsa duk sai ji bai ji daɗi ba kuma kamar bai kyauta ma daidai ba hakuri ya fara ba daidai hajjo ta sanya kuka ta ce dan ka gamu a gidanku kuke wulakanta mu mu ma da arzikin mu zamu bar gidanku ni da ita insha Allah mu koma dutsen ma daidai ta yi shiru tana limshe idanu alamar bacci take ji da kyal da naci ya samu ta yakuri har ta dan zaulaye shi kana ya fito karfe tara su duka suna falo sa'ada ta yi wanka cikin wasu haɗaɗɗen pakistan riga da wando dukansu bakake sun haska ta sosai ta baza turare aisha ta gyara mata kanta a haka suka sauko tana wani irin murmushi dan Aisha labari take bata sai murmushi take ilahirin kumatunta sun loba kana iya hango siririyar ushiryarta da ta matsakiyar hakoranta kawanya Salim ko tunda ta fara sakowa ya kafe ta da ido dan tayi wani mahaukacin kyau ga cika da ta sake yi Ummi ta ce oyoyo yau diyata ta sako ko ko kefa yaushe rabon da ki sako kasa har na manta murmushi tayi a jimlace ta gaishe su cikin wayewa ta zuba ma kowa abinci har da Salim ta zuba nata da Aisha waje daya ta tura musu gefe suka sanya cokali suna ci suna fira kasa kasa bayan sun gama Ummu ta ce yau wa Sa'ada yau Mubarak zai fara zuwa insha Allah yana koyar da ke darasin da ya kamata gobe kuma za ku fara zuwa Islamiya kai ta daga cikin farin ciki tana musu godiya suna kammala ci ta mike ta ce zan je in duba maman Halima da su ummi ta ɗaga mata kai Aisha ta miƙe hannunsu sarkafe da na juna suka fita Salim da ke binta da kallo ganin yadda take juye cikin kayan shef ɗinta a waje ya daka musu tsawa tare da faɗin haka za ku fita ba za ku sanya hijab ba Ummi ta ce a'a kyale su su sakata su wala gaskiya da dai da dai fita za su yi amma suna fa cikin gidan nan haba ammi don Allah sai ki sa su raina ne akwai fa mai gadi kuma yana kallon wucewar su Salati Ummi ta sa ta ce to to sai me wannan tsohon in ba daukar alhaki ba me zai tsaya kallon Salim me zai tsaya kallo Salim dadi ya kalle su yace kuje Kuje, kun ji muna gaishe su sai mun shigo ran shi bace ya miƙe yayin hanyar kicin ta window wajen yake kallon su suna tafiya ba abin da ke sa shi jin takaici kamar sa'ada ko ina na ta juyawa yake amma saboda rashin kunya ta san tana da kiba amma ba za ta sitirta kanta ba a jikina na ji kamar ana kallo na hakan yasa maimakon mu yi faɗin su daidai kai tsaye muka wuce lambu inda na yi ta daka tsalle ina kwasar kayan marmari da ke kara rikita Salim yana ji kamar ya sha ne ya fara jibga amma ba shi da yanda zai yi da yamma onkul Mubarak ya zo muka fara karatu da yake Allah ya sa min san abin sai gashi ina ganewa da daddare dadi ya kawo min kayan islamiya na yi ta masa godiya inda washe gari na shirya tsaf ya ɗauke mu da kansa ya kai mu islamiyya. na ji daɗi sosai don na fara jin canjin rayuwa ina fata kuma in yi karatu don in zama abin alfahari a duniya kana da gumina nake so in je in nemo mahaifiyata duk inda take wata ɗaya na samu ina ɗaukar lesson daga Uncle Mubarak da ya yi tsayuwar daka yana koya min bilhaki dan ni kaina na san yana ɓata lokacinsa a kaina hakan ya sa ni da shi muka samu kyakkyawar shakuwa da juna sosai yake bani lokacinsa nima kuma ina faranta masa ta hanyar da duk sadda zai koyar da ni zan tsaya in fahimta a hankali jarabawar Aisha ta fito inda nima dadi bai yi kasa a gwiwa ba muka je ni da shi ya karɓo min nawa babu laifi sun yi kyau sosai dan duka na haye dan dama ina da kwakwalwa daidai misali bai yi kasa a gwiwa ba ya sanar mana gurbi ya samar mana gurbin karatu a Umaru Musa Yar Aduwa University ta fannin Islamiyya ma alhamdulillah dan bani da abin da zan ce da Allah sai godiya gabaki ɗaya rayuwata ta canza harkata kawai nake gefe guda kuma kullum kyau da fari nake sake yi sakamakon ci da sha mai kyau da nake samu a can ko ɗaya ɓangaren Maryam ganin kwanaki ya ja amma hukuma bata neme su ba ya sanya hankalin tuliki kwanciya daidai ko wajen mai gari ta zagaya ta ce mai za ta tashi daga unguwar don haka ta samu labarin sa'adatu na wajen uwarta amma ya kyale su sai sun gane kuransu za ta waiwayo su sosai ya yi farin ciki kuma ya yaba ma hakan salim ranar da ya ma dadi magana ya ki amincewa da yamma yana tashi a aiki ya wuce gidan su nasiba dan dai a yanda ya same ta ne ya yi masifar bashi mamaki dan a sanin da ya mata kanta bai waye ba kullum cikin shigar kamala amma dai yau da ya ganta ya gigice don wata matsatsen fitar din riga ce a jikinta ka baki ɗaya surarta a waje babu komai ya fi. ta yi bilicin ta yi masifar fari ta iso inda yake cikin sassarfa ta faɗa jikinsa tana faɗin I miss you so much my dear mamaki sosai ya yi da lamarinta ganin hakan a fuskar shi ya sa ta wayance da matso hawaye tace ban san taya zan gwada maka yanda yi kewar ka badiya wallahi kai din rayuwata ne ban taba zaton sake ganin ka a kofar gidanmu ba mm ce yana zare ta daga jikinsa ya bi ta da kallo tana ta tana da tsayi sosai ba laifi tana da kyau ba kaɗan ba sai dai a sanin da ya mata baka ce har da ma abin da ke burge shi dan shi a ra'ayinsa ya fi son bakar mace dan yawancin mata ya san duk mayuka suke shafawa a hankali ta ce diya kallon fa kiɗinsa ya murza ga girarsa ya ce wannan farin fa da kika yi bayan da ba haka na san ki ba na lafiya ne kame kame kame ta fara mai tare da faɗin wallahi hoto na je gidan uncle na je gidan kanin abba da ke Lagos to su mayukansu ne da suke amfani da shi shine ba kowa sai ce na yi haske ni kan bana gani ya ce to ki ajiye su don hasken bai miki kyau ba kin yi wani iri fa ba kai ta yi ta hau mai shagwaba yana sakin murmushi sai da ya ji ana kiran sallar magaraba ya tafi a a hankali suka shaku inda kullum sai ta mai maganar turowa gidansu yakan ce ta jira sa har kuka take mai akan abbanta ya matsa mata Allah sarki bayan wata shida Salim ne zaune a harabar gidansu akan kujeru shi da abokanansa da sai yana gaban su kake ganin dariyarsa ko a yanzu sosai yake dariya akan lamarin da Aliyu ke basu na zuwansa gidan gidansu budurwarsa ashe gidan budurwarsa ashe matar soja ce bai sani ba kuma ita ma ba sansa take ba sai da ta mai iso harabar gidan yana shiga aka sako mai manyan karnuka da kyal ya sha ya karasa cikin bacin rai tare da faɗin da izinin Allah sai na samu yarinya da tafi mina kyau don ta yaudare ni bata taɓa nuna min tana da aure ba sosai Salim ke dariya lokaci ɗaya kuma dariyar ta tsaya mai ganin Sa'ada ta shigo gidan ranta a ɓace bata bata ko kalli inda suke ba ta fara kokarin shigewa faɗin su daidai don ummi bata nan zo nan Salim ya faɗa jajayen idanuwanta ta ɗago ta zuba ma Salim lokaci ɗaya hawaye suka zubo mata bata ce komai ba me aka yi miki ya faɗa idansa a kanta kai ta girgiza mai alamar babu komai cikin tsawa ya ce menene na ce miki ni tsaranki ne da zaki ta sani gaba kina min kuka jin dadi ne zai saki kuka ko me haba salim kamata a hankali mana baka fahimci tana cikin damuwa ba zo nan kan wata me aka yi miki aliyu ya ce yana zuba mata ido kallon su ta yi gabaki ɗaya kana a guje ta yi faɗin su daidai sha sha sha salim ya faɗa yana banka mata harara abokina wace ce wannan Inji mujahid aliyu ya ce salim ban santa ba ko dama ba aisha ba ce kawai a gidan nan Salim ya cije baki ya ce A anan take Aliyu ya ce ina santa Salim ina kaunar ta wallahi lokaci ɗaya na kamu da santa don Allah ka taimaka min kafi kowa sanin damuwar da nake ciki wallahi aure nake so Salim kar in fada halaka shekeke yake kallon shi lokaci ɗaya kuma ya zuba mai harara ya ce wannan yarinya za ka aura Don ka ja mana raini to wallahi baka isa ba ka je can ka zaɓo ko ma wace ce amma banda wannan wannan ai iskanci ne ma Aliyu Aliyu ya mike tsere a bace yace Salim ka faɗa kishin ta kawai kake ce min za kai kai kake so amma ba sai ka wahalar da ni ba wannan zaka kalla ka ce yarinya ce to in yarinya ce da kirar manya kenan za ta iya ɗauka ta a matsayin miji jin abin da yace sa Salim mikewa a fusace ya shaki Aliyu yana zaro ido ya yace kallanta kai surar ta kenan ka bi da kallo dama haka kake Ali ashe banza ashe banzan aboki ne kai ban sani ba cikani Aliyu ya ce yana jifansa yana jifa da hannuwan Salim shi ma cikin fushi ya ce eh na gani ko ba ko bai halatta bane in kalli surar wanda nake fata ta zama mallaki na dadi ne ya shigo gidan ya karasa inda suke ya zuba musu ido cikin mamaki ya ce Aliyu Salim me haka wannan wani irin wasa ne Mujahid ko da yayi sumar zaune ganin suna faɗa. kasa ko motsi yayi sai da ya ji maganar dadi Aliyu ya duka ya gaida shi tare da faɗin dadi wallahi Salim na da matsala dadi yarinya ce fa naga ta shiga gidan daga na faɗa mai abin da ke raina shikenan ya shake ni wai ina kallanta dan Allah dadi ka ji fa in san da yake me a ciki dan ya min ƙarin bayani dadi ya kalli Salim da ke ta wani irin gumi ilahirin jikinsa na rawa ya ce wace ce ka gani dadi wannan yarinyar ce ya bashi amsa murmushi ya ce saboda kiyayya ba za ka iya faɗan sunanta ba ko Salim me yarinyar nan ta ma me yasa kake nuna tsanarta tsanarta a fili baka gudun abin da ya zame ma matsala gaba shiru yayi bai ce komai ba dadi ya ce Salim kana son sa'ada wani irin faduwa ya ji gabansa yayi lokaci ɗaya kuma ya girgiza kai yana taɓe baki tare da faɗin a'a dadi Ba zawara ce fa dadi ya ce kenan. Aliyu kana son sa'ada amma wani ya taɓa biyan sadakin aurenta da sauri Aliyu ya ce ina so dadi ko aure goma tai wallahi ina so dadi ya ce shi shikenan ka turo min magabatan ka gobe da karfe tara Aliyu ya zube kasa ya hau zuba ma dadi godiya lokaci daya ya rikice da murna da ganinsa ka san yana cikin farin ciki dadi ya kalli Salim ya ce kai ma ka faɗa ma yarinyar gobe za mu zo gun iyayenta insha Allahu masifaffan rawa jikin Salim ya dauka wanda ya rasa na me maimakon yayi farin ciki da abin da ya dade yana fata sai kuma ya samu kansa cikin bakin ciki Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ya ambata lokacin da ya ji kafafuwansa sun kasa daukar sa da sauri ya zauna akan kujera ya dafa kai Aliyu ya rarrafa wajen sa ya riko kafar shi cikin sanyin murya ya ce Salim dan Allah ka hakuri da abin da ya faru ban fada ma wani abu ba dan ranka ya bace a'a ko daya kuma wallahi ban yabi surar ta ba da niyyar sha'awa ko iskanci ba a'a kawai ta dace ne da irin tsarin wanda nake so ka fahimce ni abokina ka san waye ni ba yau muka fara abota ba ya kamata kaman kaman ya kamata kama magana ta kyakkyawar fahimta dan Allah mu jahid ka faɗa masa gaskiya a hankali ya dago rinannin idanuwansa ya zuba mu Aliyu ko kyaftawa ba yayi cikin konaran da ya rasa musabbabi yace bazawara zaka aura yarinya dan ya sharaf to me ribar wannan haukan da zaka yi Aliyu in ba raini kake so ka jawo mana ba a wajenta Aliyu ya ɗaga mai kai ba tare da ya ce komai ba. Miƙewa Salim ya yi cikin kasa da murya ya ce shi kenan. Allah ya sa alkhairi. Bai jira cewar su ba ya yi gaba abinsa kai tsaye sashin su daidai ya ba. A fusace tura kofar su duka suna falo. A zabure suka ɗago kai. Maman Halima ko miƙewa ta yi ta watsa da gudu ɗaki don tunda ta fara dawowa hayyacinta kuma sai ta fara tsoron maza. A fusace dadi a fusace daidai ta ce me haka? Kansa ya shafa ya ce ku yi hakuri. Sa'ada ya kalla da ke ta kuka cikin ɗan fushinsa ya ce ki je faɗin ummi dadi na kira Hajju ta ce maza je ki sai ki masa bayani kin ji Allah ya sanya hakan ya fi zama alkhairi daidai daren ta ke ɓace ta ce wallahi wallahi ba shakka sai na sanya an ci uban mai wankin hula ɗan banza bushashe kawai ki ji fa sai da ya ga rayuwarta zai inganta shine yake son dakushe ta Hajju ta ce ki bari kawai za mu kai sa wajen 'yan hisba. Su koya masa hankali. Miƙewa ta yi ta fita tana sha da ƙwalla Miƙewa ya shi ma ya bi bayanta. A tare suka fita suna tafiya. Tana kokarin buɗe faɗinsu, ummi ya ja hannunta da masifar karfe yi bayi da ita. A razane take kallon sa ganin yadda jikinsa ke rawa. Baki na rawa ta ce me nayi maka? Kamun tarfa baki ya juyo fuskar ta sashin damarta a fusace ya watsa mata wani masifaffen marin da ya sa ta fadawa akan windo ɗakin su daidai ta sashin hagunta ilahirin jijiyoyin kanshi sun mike sa kamar zai yi aman wuta cikin fusata ya ce wallahi kin cuci kanki yarinya da ke da bala'i sai kin zubar da kimar ki da darajar ki ta ya mace wannan wani irin iskanci ne dan kin ga na damu da ke shine kike yawo a haka baki ga zatin da Allah ya miki ba maimakon ki boye ni'imar ki amma shine kika zama Tom and Jerry kowane banza da wofi idanunsa a kanki a ce abokina ma ya san ya surar ki take duk hijabin da nake siya miki a banza a wofi ko saboda kin dauke ni shashasha na tsani girman kan nan naki da nuna isarki na tsane shi sa'ada kina bata min rai ban taba sanin zafi da konar zuciya ba sai da na haɗu da ke akan me to akan ka daura wa kanka duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance mu haɗe a kashi na gaba bismillahirrahmanirrahim rahim littafin sadakin aure kashi na tara salim